بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمين ما سؤال بركة ina mai roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Alhamdulillahi, muna nan dai a suratul ma'ida a inda za mu tashi akan aya ta 34 daidai insha Allah bismillah ma'ana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم نعم الحمد لله aya ta yau tana da alaƙa da ayoyin jiya da muka karanta wanda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana sakamakon waɗanda suke yaƙan dokokin Allah da na manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suke barazana ga rayukan jama'a da dukiyoyinsu da ta'addanci Allah maɗaukakin sarki ya ce an yuƙattalu a kakkashe su au yi sallabu ko a giciye su au tuƙatta a aidihim wa arjuluhum min khilafin ko a yayyanke hannayensu da ƙafafuwansu ta saɓani au yun fauminal ardi ko a kore su daga ƙasa ko kuma a ɗaure su ɗaurin rai da rai Allah ce wannan ƙuƙuban da wannan hukuncin da aka musu zalika lahum khizyun fil hayatid dunya wannan wani kaskanci ne da taɓewa a rayuwa na duniya Walahun fil akhirati azabun azim sannan kuma azaba mai girman gaske tana jiran su a gobe kiyama sai Allah ya ce illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba ne min qabli an taqdiru alaihim kafin ku kama su kafin su shiga hannu misali mutum an rubuta shi wanted ana neman shi saboda ta'addancin kashe mutane ko kuma saboda fashi mai tsanani ko kuma saboda kwace dukiyan mutane ko kuma barazana ga rayukansu ana neman shi don azartar masa da waɗannan dokokin misali waɗannan eh, eh, ɗaya daga cikin wannan hukunci mutumin na ana neman shi sai ya gudu ya ɓace ɓat shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara hudu ba a same shi ba to inda ya gudu ya je ɗin na ashe ya tuba ya zamanto salihi mutumin kirki na Allah ma'ana har ya zamanto ɗan kasuwa mai hali mai taimakawa addinin Allah ya giggina makarantu ya giggina masallatai ya ɗauki ɗawainiya mutumin kirki da yanda ake son shi ana amfana da shi ko kuma ya zamanto malami inda ya gudu ɗin ya je ya shiga makaranta ya yi nadaman irin aika-aikan da yake yi har ya shiga makaranta ya fita ya zamanto mai ilimi limami babban malami a garin wanda yake ba da fatawa da menene da menene da me ana akramakalla kallahu ya zamanto dai yanzu salihi wanda ake amfana da shi shi yake fada kuma yake shiryar da mutane to Allah ya ce irin waɗannan illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba wato bayan kun kama su din ana neman su ruwa a jallo da aka kama su sai aka same su tabu sun ma tuba ashe daɗewa kafin a kama su ɗin su shiga hannun sun tuba to Allah ya ce fa'alamu ni Allah tun da sun tuba sun zamanto mutanen kirki to ni Allah fa'alamu ina sanar da kuku mutane ina shenanta muku annan laha furu rahim ni Allah ta ɓangare na na gafarta musu to da ni Allah na gafarta musu to kuma ku janye wannan hukuncin kisan kuma ku gafarta musu ku yafe ku janye wannan hukuncin gicewan ku janye wannan hukuncin yanke musu hannaye da kafa ta sabani din an soke wannan hukuncin kuma kawai shikenan idan da dukiya ce misali bayan sun tuban sun zamanto na kirki an yafe musu sai ga wani mutum ya kulle yana claimin dukiyansa sai aka ce sai a biya daga baitul mali sai gwamnati ta biya daga baitul mali ko kuma a ce masa ya je kawai babu wani abu abin da ya a baya ya wuce shi kenan ya tafi shi wancan din tunda Allah ya nuna ya yafe ya yafe ai akwai daukan dukiyan wani Allah ce ni na yafe akwai kashe rai ni na yafe to wannan hukuncin da Allah maɗaukakin sarki ya zartar akan wannan kenan amma in a lokacin da ya aika aika a take aka kama shi ana iya zartar masa ko kuma wajen kama shi ɗin an yi wuta da shi an yi gwagwagwa da shi nan ana iya kashe shi amma an neme shi an rasa can sai aka same shi ya shiryu to iri waɗannan hukuncin na haddi nazartar da haddi yawanci ayoyi suna nuna cewa idan mutum har ya gudu ya zamanto mutumin kirki misali mutum ne ya yi ridda mai ya hau kanshi hukuncin kisa man baddala dina hufaktuluhu ya gudu ana neman shi ruwa a jallo amirul mu'minina ko kuma gwamnatin musulmi ta nuna wani wanted a neme shi saboda ya za a zartar masa da hukunci ko ko mutumin da ya zina an kama shi da shaidu hudu an sa shi a kotu ana rike da shi ko a prison ana jiran ranar da za a zartar masa da hukunci sai ya gudu ko mutumin da ya yi sata an kama shi an tabbatar da satan nan da ya ta kai rubo dinarin an above za a zartar masa da hukunci sai ya silale ya gudu ko kuma mutumin da ya yi ma wani kazafi kazafi menene ya hau kan shi bulala tamanin ta hau kan shi ya gudu shi ma to a shari'ar musulunci a ka'idan musulunci idan shari'a ta hau kan wanda ya kisa ko mazinaci ko wanda ya sata ko wanda ya ridda sai ya gudu bayan wani lokaci aka same shi sai aka samu ya tuba ya zamanto mutumin kirki ya zamanto nagartacce to ana soke wannan hukuncin ba a zartar masa misali ayoyi da yawa sun nuna wannan kun wannan ayan aya ne na fashi da barna a doron kasa to kun ga Allah ya ce ya yafe su ma dole a janye da wata aya ita kuma a cikin suratu ibrahim kunga wannan ta kisa da fashi da ta'addanci kenan ko da kidnapping ita ce wannan Allah ya ce ya yafe ma waɗanda suka zamanto mutanen kirki suka gyara bayan kafin a kama su to sai kuma inda ayan ta hada da eh, ridda da kisa da zina ita ma Allah ya nuna cewa ya yafe saboda haka idan Allah har yace ce ni na yafe ta bangare na dan adam shi ma dole ya janye wannan hukunci Allah ce wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara kun ga ridda ne wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil Ta kaga kisan kai ne sai Allah ya ce wala yaznun kuma ba sa zina Allah ya yaba ma bayin da suke ba sa waɗannan abubuwa amma Allah ya ce wa man yaf'al zalika wanda aka kama ya aikata waɗannan laifufukan yad'u ma Allah ilahan akhara ko kuma wa yaqtuluna an lati harrama Allahu illa bil haqqi sannan wa yaznuna to Allah yace yalqa afaman idan suka mutu za su gamu da menene eh, idan aka kama su to su an kama su da laifi za a zartar musu da hukunci idan aka zartar musu da hukunci mai ridda an kashe shi mai zina mazinaci an jefe shi idan ya taɓa yin aure ko an masa bulala ɗari idan bai taɓa yin aure ba ko kuma ya yi kisan kai shi ma a kashe shi to idan aka kashe mutum ko ya gudu bai tuba ba yi za'af lahul azabu yau qiyama za a ninninka masa azaba gobe kiyama sama da wanda ya ɗanɗana a nan duniya wa ya fihi muhanan kuma zai dawwama a ciki yana wulakantacce sai Allah ya ce illa man taba kun gani sai dai wanda ya tuba wa amana yayi imani ya dawo imanin bayan da yayi ridda kenan sannan da ya dawo wa amila amalan salihan yayi aiki aiki na kwarai aiki na gari to fa ulaika waɗannan mutanen yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat Allah zai canja waɗannan munanan ayyukan da suka yi din nan ya mai da su hasanat ya yi konvatin ɗinsu ya mai da su ayyuka na ƙwarai hasanat sai Allah ya ce wa lahu ga ƙuran rahima Allah ya ce ta ɓangaren shi shi ya yafe musu to kaga tun da ya yafe shi ɓangare wanda ya ce a yi ukuban waye ɗan adam da shi ko ba zai yafe ba shi ma sai a janye menene wannan punishment ɗin da da za a musu ya ƙara da cewa man taba wa amila salihan to fa innahu yatubu ila Allah mataban wannan idan aka je suratu Ibrahim to akwai kuma inda yazo a cikin suratu An-Nisa'i aya ta 15 zuwa aya ta 16 ita kuma akan zina ne kawai Allah ce wallati ya atina alfahishata min nisa'ikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta tawaffa hunnal mautu aw yaj'al Allahu lahunna sabila walladhani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in ba wa aslaha sai Allah ce fa'aridu anhuma inna Allaha kana tawabar rahima Allah ce duk matan da suke aikata alfasha ta zina daga cikin matayenku to fastashidu alaihin na arba'atan minkum ku kafa musu shaidu hudu fa in shahidu idan aka samu shaidu hudu da suka tabbatar da cewa sun gansu suna zina din to fa amsikuhunna fil buyuti ku kame su a cikin gida hatta ya tawaffahunna al maut har su mutu kada su sake fita kafin a kawo aya ta ta bulala kenan aw yaj'al Allahu lahunna sabila ko Allah ya sanya musu mafita nan gaba Allah ce wallazani atiyanihim wanda su kom namiji da matan namiji da macin masu aikata wannan zinan Allah ce fa'aduhuma ku tsayar musu da haddi A fa in taba kafin ku kama su ɗin, kafin a zartar musu da hukuncin sai aka samu taba sun tuba wa aslaha sun menene sun zamanto na kirki Allah ce fa'aridu anhuma ku basu ku janye wannan hukuncin inna allaha kana tawwabar rahima Allah ya gafarta musu ya karbi tubansu kuma ya yafe musu sannan akwai wata aya ta ridda ita kuma a suratu ali imran Allah madaukakin sarki ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin kaifa yahdi Allahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinatu wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin sai ce ulaika jazaohum anna jazaohum anna alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in yace khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adhabu wala hum yunzarun yace illa ta bu min ba'adi zalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim ma. kaga sun yi ridda ne sun yi ridda amma sai kafi a zartar musu da hukunci aka samu sun tuba sun gyara sun zamanto mutanen kirki sai Allah ce to a janye ni Allah gafurur rahim na gafarta musu ya zo a cikin suratu an-nur aya ta biyu zuwa ta biyar ta yi magana ita ma akan zina da kuma ƙazafi Allah ce azzaniyatu wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldati. har inda Allah ce wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum 80 jaldatan wala taqbalu lahum shahadatan abadan Allah ce ulaika humul fasiqun sai ce illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim Allah ya ce wanda suka yi zina mata da maza ku musu bulala ɗari da waɗanda suke yi ma waɗansu kazafi ce ce wani ya zina alhalin ƙarya ne babu shaidu Allah ya ce to ku musu bulala samani na jaldatan bulala tamanin sannan kada ku sake karɓan shaidansu nan gaba sai Allah ya ce domin waɗannan su ne fasikai sai ce illallazi na tabu sai waɗanda suka tuba kafin a kama su a zartar musu da hukuncin zinan ko hukuncin kazafin Allah ya ce an tarar da su sun tuba min ba'adi zalika bayan sun yi wancan aika aikan wa aslahu sun zamanto mutanen kirki sun gyara sai Allah ya ce to fa inna allaha ghafurur rahim Allah nan ma ya gafarta musu ba a zartar musu da hukunci ina fata an gane wannan da kyau to ka'idar musulunci duk wani hukuncin da ake zartarwa na jifa ko na zina a na bulala ko na yanke hannu ko kuma na kazafi ko na ridda duk lokacin da mutum ya gudu ya buya aka zo aka tarar ya gyara ya zamanto na kirki ba a zartar masa da fatan an gane wannan da kyau kun ji ayoyi sun yi bayani daban-daban daban-daban daban-daban a game da wannan to Allah madaukakin sarki yace illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim ta Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ittaqullaha ku ƙara fajin tsoron Allah wabtahu ilaihi alwasilata ku nemi yardan Allah da waɗansu ayyuka na ibada ku nemi tsanantuwa da Allah da aikata ayyuka na ibada alwasila duk wani abun da zai zamanto tsani tsakaninka da wani abu idan kana so ka tsanantu da Allah ka shiga aljanna to sai ka shimfiɗa ayyukan alkhairi da ibada su zamanto su ne tafarki ko hanyar da za ka bi su sada ka da Allah ɗin nan ba wai alwasilatu mutane ake nufi ba ka rike wani wai ya sada ka da Allah ko wani shehi ko wani waliyi ko wani mutum wani malami ka rika wai tawassuli da shi ya Allah ka sani aljanna albarkacin shehi albarkacin waliyi ne aiki zaka yi sallah za ka yi nafilfilu sosai da dare ka ce ya Allah ka sanya ni a aljanna ina tawassuli albarkacin nafilfilun nan da na yi ka sa ni aljanna ka karanta ƙur'ani sosai ka ce ya Allah ina tawassuli da karatun ƙur'anin nan da na yi Allah ka sanya ni a aljanna ka biya mun bukatu na iri kaza ka ba mu damina mai albarka ka kare mu daga fitinan da take wanzuwa ka ba mu zaman lafiya ka kare mu daga sharrin yan fashi da barayi da azzalimai ka azumi sosai can sai ka tawassuli da azumin ka ce ya Allah ga ibadan da na ina tawassuli da ita ka biya mun bukata iri kaza kaza kaza ka sanya ni a aljanna ka yanka dabba ka sadaka ka ce inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati ka yanka dabba ka yi sadaka ko ka dafa abinci ka yi sadaka ko ka sayi abinci ka ciyar da marayu ka ciyar da miskinai fi yaumin zimas gaba a ranar da ake tsananin yunwa ka ce ya Allah ina tawassuli da wannan ciyar wanda na yi Allah ka biya mun bukata ka za ka sanya ni a aljanna ibada za ka yi sosai ba wai za ka zauna ba ibada ba ka ce Allah ka sani aljanna albarkacin Mr. A Allah ka sani aljanna albarkacin shehi Mr. B Allah ka sani aljanna albarkacin wane aiki ake yi a samu aljanna duk in ka duba aljanna Allah ce tilkal jannatu lati urithumuha bima kuntum ta'malun ta'malun innal ladina amanu wa amilus salihati وقل إمالوا فسيرى الله أملكم وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض إدى للمتقين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكو إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا aiki ake yi sai ka yi tawassuli da shi amma ba wai za ka zauna kawai a sa ka aljanna albarkacin malan wani albarkacin waliyin wani albarkacin shehi wani shi waliyin me yayi ne Allah ya yarda da shi a matsayin waliyin ai aiki yayi ibada yayi ibada shi waliyin yayi ai ba kwana yayi yana bacci ba ibada yayi tukuru kai kuma da ka zo he ka noke kaki ibadan dan cin bulus kenan kai a sa ka aljanna kawai albarkacin wancan da yayi aiki shi ya hana idan shi bacci ya hana cikin shi abinci ya haramta wa kanshi haram ya halatta wa kanshi abin da ya halatta ya kwana karatun Kur'ani, ya wuni karatun Kur'ani, yayi ibada, yayi sadaka, ya nesanci kobon haram, ya nesanci zalunci, ya nesanci ta'addanci, haka yayi a rayuwansa. Duk kobo na haram bai taɓawa, kai kuma da ka zo sai ka ƙi aikin ya eh, ka ce ya sa ka aljanna a yi attachin ɗinka zuwa ga ayyukan da wancan ya yi ɗin kawai ka yi a sa ka aljanna ba aiki a manna ka a jikin aikin wancan cin bulus kenan a sami aljanna albarkacin shehi ya aka yi zaman to shehin zai ka karanta tarihin shi wahala ya yi wahala ya yi ya ka karanta tarihi me yasa ya zaman to wali me ya yi ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wa lahum allazina amanu wa kanu yattaqun innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu akan addini tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu to wannan shine misalai kaɗan guda uku kisan mutane uku ɗin nan da tafiya ta kama su tafiya ta kama su suka shiga wani kogo su kwana sai dutse ya like. kun san kissa wasu sun san hadisin sosai to ku gaya mun wani irin tawassuli suka yi tawassuli da ayyukansu ne suka zauna cikin ramin nan kogon nan ihunka banza ba mai jinsu ba wani wanda suka yi tunanin bari su kira wani shehi ko wani waliyi na gu kaza ko na kasa kaza a'a mutuwa ce kawai suka ce kai kowa ya duba wani irin ayyuka na alheri ya taɓa yi a rayuwansa da yake ganin ya yi su domin Allah mu yi tawassuli da su mu nemi Allah tawassuli da waɗannan ayyuka Allah ya fidda mu ɗaya ya yi tawassuli da nisantan zina ko Allah ya karɓa ya ban buɗe dutsen kaɗan ɗaya ya yi tawassuli da rikon amana na masu aikin da ya ƙi karɓan kuɗin shi ya ya investi masa ya haɓaka masa ɗaya ya tawassuli da biyayya ga suwa ga iyaye dutsen bai budu ba dutsen ya budu dutsen ya budu to da haka ake tawassuli in za ka nemi aljanna tashi ka yi sallah wasta inu sabri was salati je ta jihadi ka tawassuli da shi ba don neman ganima ba gina makaranta ka tawassuli da ita me yasa ake cewa akramaka Allah da Allah mahaifina ya rasu zan iya gina wani abu wanda lada zai rika zuwa wajen shi eh a ce to na rijiya gina masallaci ka ciyar da miskinai ladan ne zai rika zuwa wajen shi har ya samu ya shiga aljanna amma kai kai haka kawai kai a shigar da kai albarkacin wancan gashi can wani ko ya ce albarkacin wancan shi din haka kawai ya zauna hannu rabbana atina to shine Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wajen dokokinsa in yace ka bar abu to ka tsorace shi ka bari, in yace kai to ka tsorace shi kai din sannan wabtagu ilaihi alwasilata ku nemi rahamarsa ku nemi aljannansa ta hanyar menene alwasilata ayyukan da za su sadar da ku da Allah ɗin sai Allah ya ka example kaɗan ya ce wa jahidu fi sabilihi daga cikin ayyukan ma ku haɗa da jihadi kun gani ku haɗa da jihadi la'allakun tuflihuna za ku samu nasara za ku samu rabauta a gobe kiyama ko kuma wajahidu fi sabilillahi ayan tana magana da waɗancan mutanen masu fashi masu tare hanya su kashe masu tare hanya su kwace dukiya masu tare hanya suna barazana ga rayuka Allah ce idan sha'awan kisa suke yi da sha'awar rike makami jahidu fi sabilillahi mana su je su yi kisa inda za su samu ladan kisan in dukiya suke so su je su yi jihadi ai abinda suka ciyo daga kafiran ganima ne sai a raba musu kaga sun samu dukiya ta hanyar ganima kaga hanyar halal ne sun kashe rai wanda Allah ya yadda a kashe shi kafiri ne a wajen jihadi sun samu mai ladan jihadi sun rike makamin kuma fi sabilillahi to amma ka rike makami ka kashe ran da babu lada sai tsinuwa ka kwace dukiyan da babu lada sai tsinuwa to Allah ya ce in sha'awar rike makami suke yi da sha'awan kashe rai da sha'awan tara dukiya su ɗauki hanyar jihadi mana a rika rubuta su cikin mujahidun kada ya rike bindiga ai zai ji daɗi dama yana so ya rike to gashi ya rike yana so ya kashe rai to ya kashe makiyin Allah da manzansa yana so ya tara dukiya gashi ya samu ta hanyar ganima Allah ce to wannan shine hanya ta halal maimakon ku bi wancan hanya ta haram wanda za a kashe ku kuma ku gamu da azaba mai girma gobe kiyama wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun ku yaki don ɗaukaka kalmansa za ku rabauta a gobe kiyama na'am ka karanta wani Allah ce innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafurce wa Allah subhanahu wata'ala suka bauɗe masa law anna lahum ma fil ardi jami'an wato a ranar tashin kiyama yayin da za a kawo su gaba da jahannama su ga wutan jahannama ga su a tsaye dab da ita za a tura su Allah ya ce lau anna lahum ma fil ardi jami'an da za a tambaye su a ce yanzu wane kai wannan kafirin da za a tura ka a wutan jahannama yanzu shin da a ce yanzu ka mallaki dukkan abin da ke cikin duniyan nan da kabaro na dukiya wa mislahu ma'ahu a ƙara ninka maka irin shi do a yi dobulin ɗin shi a ce ka kawo shi liyafta dubihi min azabi mil kiyama domin ka fanshi kanka daga azaban nan da za ka shige ta yau a kiyaman nan Za ka kawo Kafuri zai ce eh yi zai kawo to Allah ce ko ka kawo mamatu kubbila ninku? ko sun kama ba za a karɓa musu ba walahum azabun alimun azaba mai raɗaɗi dai ta tabbata a gare su kawai wato kafiri zai yi buri ran da ya yi ido biyu da jahannama ya ganta zai yi burin da za a ce a bashi cikin duniyan nan duk arzikin shi ne a ƙara ninka masa irin shi so biyu ya ba da shi a matsayin fansa ya fanshi kansa a karɓa don kar ya shiga wutan jahannaman nan Allah ce wallahi da zai yi buri kuma ko da yana da shi ɗin ma ya kawo ma tuqbila minhum ba za a karɓa musu ba domin alkiyama ai yawma la fa umalun ne ko ba haka ba wala banun ita al'amarin kiyama rana ce da dukiya ba ta amfani ƴaƴa ma ba sa amfani illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya je wa Allah subhanahu da tsarkakakken zuciya Allah ya faɗi wannan ayan kuma a cikin suratul haqa kafiri yayin da za a sanya shi a wuta Allah ce yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bi banihi wa sahibatihi wa banihi sai menene wa man fil ardi jami'an thumma yunji Allah kalla innaha laza naza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa au'a innal insana khuliqa halu'a Allah yace ce dan adam idan yayi ido hudu da wutan jahannama a ce wani da Allah ka yadda a sa babanka kai a kwace ka zai ce eh a jefa ba ma ka yadda a jefa matanka kai a kwace ka ya ce e, a ce a ɗauko ɗan da ya haifa da ya fi so a ce a jefa ne kai a cece ka zai ce e. ya ce ya Allah bari maka ji wa man fil ardi jami'a sun mai duk wani ma duk wani da yake doron ƙasan nan a zuba su kawai in ni zan tsira na yi ya Allah ba ma baba da mama da ɗana da ko matata ba a'a duk wani da ka sani a doron kasan nan a jefa su sun mayun ji ni a ta da ya Allah na yadda Allah ta kama masa tsace kalla karya kake ba za ta yi ba innaha laza yau wutan laza ne kawai ba makawa sai ka shige ta a cikin suratul baqara Allah ya tunatar da banu Isra'ila akan wannan yace ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'alal alami. wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun ya ku bani Isra'ila ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku tuna irin ni'iman da Allah ya muku ya fifita ku akan duniyan nan gaba da kan mutane zamanin ku wattaku yawman ku ji tsoron wata rana fa mai zuwa inji Allah yake ga musu ranar idan ta zo ita ce ranar tashin kiyama la tajzi nafsun an nafsin shay'an wani rai baya iya taimaka ma wani rai wani rai baya iya kare wani rai da wani abu wala yuqbalu minha shafa'atun kuma koda ya kawo wani kudi a bashi don a cece shi ba a karba wala yu'khazu minha adulun hakanan idan da zai kawo dukkan abin da ya mallaka don a kubutar da shi daga wutan nan ba za a karɓa masa ba a wata aya Allah maɗaukakin sarki ya ce innan ladina kafaru wa matu wahum kufarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban wala wifta dabi wanda suka kafurce suka mutu suna kafurai ba za a taɓa karɓa musu wato da za su ba da zinari cikin duniyan nan gaba ɗaya cika duniyan nan da gold da diamond su ɗauka su bayar don a kwace su su fanshi kansu daga cikin wutan jahannama Allah ce ba za a karɓa musu ba ula'ika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin shi yasa malamai suka ce a nan duniya Allah sai ya neme ka da aljanna wanda girmanta girman sammai bakwai da kasai bakwai gaba ɗaya ya neme ka da ɗan abubuwa kaɗan da za ka yi ya ce wa sari'u ila makfiratin min rabbikum ku yi rige-rige zuwa ga wata gafara daga ubangijin ku yi competition ku yi rige-rige ila jannatin zuwa ga samun wata aljanna arduha faɗin aljannan da girman aljannan as-samawati wal ardu kaman a warware sammai bakwai da kasai bakwai duk a hada su shine girman aljanna ardu has samawati wal ardu wa aka tanada uiddat lil muttaqin an tanada ta ga masu tsoron Allah kawai me suka yi har Allah ya ce zai ba su wannan aljanna alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin al ghaiza wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum Zakarullaha allaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa allah wa lam yusirru alama ma fa'alu wa hum Allah menene yace wanda suke ciyar da dukiyansu lokacin tsanani da lokacin yalwa alladhina yunfiquna fis ra'i. ka ciyar da wanda basu da shi kawai ka da dukiyanka fissar ra'i lokacin da ake cikin yalwa ko lokacin da kake cikin yalwa wabban ra'i da lokacin da ake cikin kunci ka ɗauka ka bama waɗansu ka biya musu bukata walkazimin algaiza masu sauri masu haɗiye fushi a fusata ka ka haɗiye fushin ka yi haƙuri wal'afina anin nasi masu yi ma mutane afuwa mutum ya gasa maka magana ka yi afuwa ka yafe masa kuma in kaga yana da bukata ka bashi Allah ce wallahu yuhibbul muhsinin ina son masu kyautatawa irin waɗannan wannan abubuwan fa Allah ya neme ka kayi su don ya baka aljanna wanda fa'inta da girmanta sammai da kassai ne gaba ɗaya ya neme wannan abun a nan duniya ka su don ka samu can kaki sai kuma he ka je lahira he ka ce yanzu kana neman aljannan ma da dukkan mil'ul ardi zahaban an neme shi da ayyuka ‘yan kaɗan kaƙi sannan ka je kana nadama kana ce yanzu a baka ita da dukkan gwalagwalai da suke nan duniyan nan da ta cika duniyan nan da gwalagwalai za ka iya ba da su an ki yanzu da an ce ka kawo gwalagwalai cikin duniyan nan eh da zinari cikin duniyan nan da su za ka samu aljanna sai ka ce ban da su ina zan samu amma abu ɗan kaɗan Allah ya nema salloli ka kula da salloli biyar ka kula da azumi sallolin nan ka rika fita cikin jam'i kawai kana yin su ka rika azumi ka ba da haƙƙin Allah zakka ka je haji in Allah ya sare maka in bai sare maka ba shikenan su ne kawai Allah ya neme ka da aljannan kake sai gashi ka je kiyaman kana burin da duk duniyan nan a cike take da gwal kai zaka iya bayarwa to kaga ai lokaci ya kure to Allah ubangiji ya rufa mana asiri na'am يريدون أن يخرجوا من النار وما هم منها wai wannan kudin da za su bayar wai duka yuri duna an ya furjo minan nari wai suna so a fidda su daga wuta ne zai yin burin duk abin da ya mallaka ya bayar da shi da zinare ko da cikin duniyan nan wai kawai abin da yake so yuriduna an yakhruju minan nari suna so su fita daga wuta ne Allah ce karyan su kuwa wa ma hum bi kharijina minan nar ba za su taba fita daga wutan nan ba walahum azabun muqim Allah ce bari ma in gaya muku ne abu na tabbatar musu da azaba dawwamammiyan da bata da karshe kawai Allah rufa mana asiri نعم والسارق والسارقة فارفعوا أيديهما kun ga nan ma haddi ne na sata Allah ce wasariqu barawo namiji wasariqatu da ɓarauniya mace domin an fara gabatar da sunan namiji domin yawanci shine ne leader eh sai mata su biyo baya ko kuma shine yafi menene yafi jarintaka a wajen sata namiji ne a can wajen zina kuma aka ce azzaniyatu zani aka fara gabatar da mace domin su ne masu ruɗan mazan su ne suke fitowa tsirara da fitina suna rai jiki ɗin suke jawo hankalin mazaje amma na in ka ji an ji wata man saka to in ka duba za ka samu namiji ne ogan shi ne a gaba shi ne lida domin waje ne na sai da rai ina fata an gane nan babu wani wai what a man can do a woman can do a nan babu shi wa ko kawai barawo namiji wasariqu barawo namiji in ji Allah wasariqatu da barauniya mace idan kuka damke su sun yi satan da kai ta kai rubu dinari rubu dinari ina jin yanzu 8000 ne ko dan goma haka idan aka duba exchange rate nan 9000 da wani abu to Allah ya ce idan kuka kama su akwai doka akwai ka'idoji idan aka kama barawo bari dai in karasa Allah ce aidiyar kuma ku yanke hannayensu jaza'an bima ba sakamakon abinda suka jangwalo wa kansu ko hannayensu nakalan wannan wata ukuba ce minallahi daga Allah babu makawa kar a ce za a yafe Allah ce daga wajena ne ni nace ai wannan ukuban ba wanda isa ya yafe ba wani spring code bane ya tana data ko wani abin da customary code ko kuma abin da a'a nakalan lahi. wannan punishment din da ukuban daga gare ni ne kai tsaye inji Allah wallahu lalle shi Allah azizun mabuwayi ne hakimun wanda iya hukunci to shi ita sata dai as-sariqatu akhzu shay'i ko akhzu malil ghairi khifyatan sata definition ɗinta shine ka ɗauki dukiyan wani a koye ka bi duhu ka bi duhu kana rabiya kana kwanto har ka ɗauko ka tare mutum gaba da gaba ka kwace masa wannan ba a kiran shi sata ana kiran shi alghas kwace robin amma shi wannan sai ya fake ka ya fuya ya fuya ya bi duhu yaje yayi sata wanda zai maka sata gaba da gaba kuma da rana ana kallo wannan ana kiran shi al-ikhtila sane sane kai kuna shiga cikin kasuwa kai yi haka kai maza har ya dauke maka malam zan dan gyara jaka na dan masama na dan masama na ashe har ya dauke to na ana kiran shi sane ba a kiran shi sata ba a yanka hannu a irin wannan to as-sariqatu kenan shi ma yana da ka'ida mai satan na a same shi yaron mutum ne baligi mai hankali kuma ya je satan bisa zaɓin kansa ba waɗansu ba ne suka yi fosil ɗin shi under duress suka ce za su kashe shi sannan a samu shi wanda ya satan ba uba ba ne ga ba uba ba ne aka ce la an kama ɓarawa gashi nan gashi nan gashi aka karata ta ta ta ta aka sa ya kai rubu dinari can bincike ya nuna uba ne ashe wanda ya satan uba ne wanda aka yi wa sata ɗan shi ne to kaga nan ba a zartarwa uba don ya sace dan eh, dukiyar dan shi domin anta wa maluka li abika anta wa maluka li abika yawa ko mace ne ta sace dukiyar mijinta maybe baya mata cefa ne mai kyau baya biya mata bukata akwai wadansu abubuwan da ba a zartar da irin wannan ko kuma satan aka lura cewa ba lokacin yunwa mai tsananin gaske bane da mutane sun shiga halin kakani an rasa abinci ko ina to wannan satan idan ta tabbata aka yi ta kuma ta kai ruku dinari Allah ce a yanke hannayensu yanke hannun kuma daidai wuyan hannu ne kuma hannun dama ake yan fara yankawa a wata riwaya kira aka ce faqta'u aymanahum ku yanke hannayen su za a kama hannun ne a yanke da wuka ina fata an gane yanzu akwai modern abin nan da ake sai a sa allura ta anesthesia a yanke baya ji shari'a bata yadda da wannan ba domin idan aka yi wa mutum alluran kashe zafi aka yanke hannun bai maji ba wannan bai ɗanɗani ukubar da Allah yake so ya ɗanɗana ba so shari'ar musulunci tana rejectin in za a yanke hannu a yi ana sa a kashe wajen ba a yadda ba to sannan idan aka yanke kuma daidai wuyan hannu to dan dungulumin hannun sai a tsona shi a tsoma shi a man gyada wanda ya tafarfasa ya tafasa sosai ciyu haka saboda naman wajen ya soyu jijiyoyin da jini ke zuba gaba ɗaya sai su su liƙe gaba ɗayan da jini ba zai wannan shine ka'ida sai an sa a man sannan a samu ta 'yar igiya haka a inda mutane ke wuce sai a rataye hannun haka ɗaura ya riƙa lilo yana wuni duk wanda zai zace kai ga hannu dan wace wani ne ya sata ɗazu ai ai subhanallahi u amma da mu je kawai Allah raba mu da sata ya wuni hannu ana ana kallon shi ya zama toma waɗansu wa'azi shi kuma ya wuni yana haka duk inda zai je cikin babban riga yake boye hannu ko cikin aljihu to kaga shi ya janyo wa ya janyo abin take kawai an sallame shi hukuncin musulunci kenan ya tafi da harka ya tafi yana ta harkokin shi amma mutum ya sake dan dubu takwas an rike shi wata biyu a wajen 'yan sanda ya tafi prison wani yayin shekara uku wai ba a ma tuntube shi ba ba a ma yanke masa ma hukunci ba ga iyalan shi ga yaran shi su zamanto miskinai su yi tabbara su yi ta yawo harkar makaranta ya tsaya kaza kaza ya tsaya an rike duk wanda yake ɗaukan ɗawainiyansu to shi musulunci a yi kawai maza maza kawai a sa ya tafi kawai ya tafi harkokinsa ci gaba da daukar ɗawainiyar yaran shi kada su zamanto liability ga society ko ga mutane individuals zamanto nauyi ga mutane ko ga ɗaiɗaikunsu wannan abin da shari'ar musulunci ya faɗa kenan tun da shi aikin shi ba ba zai nema ba sai ya ɗauka eto eh, a datse in ya sake kuma sai a datse na hagun yawa in ya sake ko a ce ok kafan ne ke jan shi ko a datse kafan dama in ya sake shi kenan sai a datse na hagu a ga yanzu ya zai je ya yi satan to haka ake yi yanzu kaga kiristoci da kafurai da waɗanda ba musulmai ba da dokokin duniya gabaɗaya suna ganin wannan wai is barbaric wato dabbanci ne amma yanzu ka duba abin da yake faru a nan kasan a su lagos a kudanci din nan waya in mutu ya sata taya ake samu taya ake sa masa da 'yan sandan da dokokin da duk jami'an tsaron suna kallo kaga an yi gangami ma malam an kama mutum an sanya masa taya ana ihu a bulbula masa fetur a tsatta a shana in musulunci ne shi nashi wannan da wancan wanne ne dabbanci to amma da yake kawai wai wannan sunan shi shari'a doka ce daga ƙur'ani shi yasa ta yi baƙin jini kawai ake kiranta abu ake ganin ta wai dabbanci amma wancan bai zamanto dabbanci ba ga waɗansu matasa 'yan university ina jin imo ne ko ina ne 'yan wani abin wanda eh, laptop kawai su nawa aka aka bunka ma wuta waɗansu shekaru can da suka wuce port harcourt mutum ya sace mashin ga mashin ɗin fa an gani an kwace amma a bunka masa wuta haka za ka tara kowai abinci ya je ya sato yana cin abin da ya sata abinci ko wayan hannu mu duba to shi wannan an matar da shi ai extra abin judicial abin kawai abun ma ya wuce ma misali kawai amma wannan kawai yanzu an cire ya tafi ya yi harkokinsa ya yi sana'ansa kuma in zakka ta zo a kira shi a bashi zo kai tana ka ne zo a baka can ka taba abin da bai dace ba ne aka yanke hannunka haƙƙi ne ya kama yanzu kuma ga wani haƙƙinka kuma a wajen mu zo ka karɓa a yanka mai hannu da safe a kira shi da yamma a bashi zakka bunda shari'a ta ce saboda yana cikin wanda abin to kaga adalci irin na shari'ar musulunci adalci irin na shari'ar musulunci to Allah ya ce wannan jaza'an bima kasaba sakamakon abinda suka taba da hannunsu ne kamar yadda Allah ya ce ma alhu anhu maluhu wa ma kasaba wallahu shi Allah azizun mabuwayi ne hakimun wanda ya iya hukunci ne hukuncin wannan hukunci shine the best yanzu da ake kona mutane a tayu da Allah an daina sata wallahi ba a daina ba amma wallahi da a ce an yi implementing yanke hannun nan an yi implementing din yanke hannun nan to da tuntuni za ka ga an daina sata amma da yake dokan ba na Allah bane har yanzu abun bai Mai gagara ya gagara ya addabi jama'a hmm? ga 'yan sanda ga mobile ga ss ga soja ga civil defense ga wani wani shi kuma menene menene eh, eh, cops peace cops da kullum he kaga sabon uniform wai tsaro kullum he kaga sabon uniform wai tsaro har yau tsaro bai samu ba ba a gwada na allan nan kawai duk sauran ma ya ce su huta ba. a ce za a rage alkalai ma ko tuna yanzu babu abin nan ba masu laifi lahul musta'an na'am Allah ya ce to faman taba wanda aka kama shi da hukuncin sata kuma yanke hannu ya tabbata shi ma ya gudu lokacin da aka nemo shi a bayan shekaru aka tarar taba min ba'di zulmihi ya tuba daga wannan zalintan mutane da da yake yi wa aslaha ya gyara ɗabi'unsa ya zama to nagartacce to aka ce fa inna Allah ya ce fa inna Allah ya tubu alaihi ni Allah na yafe masa saboda haka kuma ku janye me hukuncin yanka hannu inna Allah gafurur rahim kun gane ko duk inda haji yake duk inda haji yake idan mutum ya gudu aka neme shi daga baya aka samu ya tuba ka'idan ana janyewa ne ba a zarta duk inda haddi yake za ku gafa man ba za ku gafa inna allaha ghafurur rahim Allah yana so a janye hukunci domin at-ta'ibu min adh-dhanbi kamal la dhanba lahu wani malami ce wallahi babu hadisin da yake jin daɗin shi a rayuwarsa irin hadisin manzon Allah da atta'ibu minaz zambi kamar la zamba lahu wanda ya tuba ga barin wani zunubi kaman bai taɓa yin zunubin ba ne a wajen Allah na'am ألم تعلم أن الله له السماوات يعذب من يشاء ألم تعلم أن الله alam ta'alam wai kai mutum ba baka san cewa annan shi allan nan lahu mulku samawati wal ard dukkan abin da ke cikin sammai da kasai mallakansa ban sannan baka san cewa Allah shi yu'azzibu manya sha'u, yakan azabtar da wanda ya ga dama bisa adalcinsa bisa adalci yake azabtar da mutum ba bisa zalunci ba wa gafiru liman sha'u ya gafarta ma wanda ya ga dama bisa lutufinsa wallahu ala kulli shay'in qadir shi Allah a bisa dukkan komai mai iko ne yayi shi la yusalu amma yaf'alu shi Allah ba a challenging din shi a ce me yasa yayi kaza a tambaya me yasa yayi kaza babu na'am manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari ka ji mutanen da Allah ya lissafo waɗanda suke zagaye da annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaga alladina yusari'una fil kufri tsantsan kafirai sannan wa alladina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum munafikai sannan wa min alladina hadu ga yahudawa waɗannan mutane ku sune suke zagaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ai lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zama abin tausayi kuma sai da rarrashi ya ji magana daga nan ya ji daga can ya ji daga nan ya ga mummunar mu'amala a nan mummunar mu'amala a can ya ga duk shi aka tsana sai Allah ce ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri kada wato yawan barnan kafirai da kutsawa cikin kafurcin da suke yi cikin gaggawa duk inda kafurci yake nan suke kar wannan ya bakanta maka rai kada ya bakanta maka ciki kada ka yi bakin cikin wannan kar ka damu ka zamanto very calm kar ka damu minan ladina qalu daga waɗanda suke cewa amanna bi afwahi mu imani da baki kawai walam tu'min qulubuhum kuma zukatansu basu karɓi karbi imanin ba wato kayi hakuri da mu'amalan da kafurai suke maka wanda duk wani abin da baka son na kafurcin su gaggawa suke su ga sun aikata hakanan ka yi haƙuri da munafukai da waɗanda suke nuna maka gashi suna tare da kai kullum su nuna maka suna son ka su nuna su mataimakanka ne su yi imani ashe duk yan zagon ƙasa ne he ga mutum kawai da ka sani he ka gan shi a can kawai ya haɗa kai da kafurai wani harin ma da shi aka haɗa wani sirrin kuma shi yake zuwa ya nuna ka yi haƙuri da su kafurai mushirkai ta can gefe munafukai ta nan sannan wa minan lazina hadu sannan kuma daga muguwar mu'amala da kafurci da kutungwila da sharri da makirce-makirce daga waɗanda suka yahudawa waɗanda suke yahudawa da suke yi maka wanda su yahudawa na samma'una lilkabi masu son masu yawan jin karya ne kawai samma'una liƙaumin akari na lamya masu yawan saurara wa mutanen da ba sa zuwa ma majalisinka ba sa ma zuwa gabanka su zauna su ji ilimi su can eh, dabdalan can ne inda suke zuwa Dandalinsu can inda suke zuwa ba sa zuwa magabanka su kuma suna son sauraron maganganu waɗancan fiye da naka duka yi haƙuri da su wannan taron dangi na ƙuraishawa munafukai da yahudawa da suka haɗu a kanka la ya hazunka kar wannan ya bakanta maka ciki sam za ka same su yi harrifunan kalima min ba'adi mawazi'ihi ga gaskiya a littafinsu su abinda Allah ya faɗa ga shi gaskiya ne he kaga sun canja shi sun canja masa ma'ana waɗanda suke zuwa wajen kan kuma sai su waɗancan ne su ce musu to za ku je majalisin annabi muhammadu karatu ne eh na ji muhammadu ya yi kira wai aje wai wata aya ta sauka ko za a ji menene hukuncinta menene umarninta a je a yi bayani a ji bayanin eh, wahayin da aka yi to mu ga abin da za mu gaya muku ya suna faɗa wa mutanensu in utitum hadha zuhu. in kun in bayanin da muhammadun zai muku in ayan ta yi daidai da kaza ɗinmu kaza ɗinmu kaza ɗinmu ra'ayinmu kaza da kaza da kaza in ayan ta yi daidai da wannan fakuzuhu ku karɓa ku ce sami ina wa ta'ala wa in lam tu'tauhu idan ayan kuma ta saba wa bukatunmu da abinda muke so to fahzaruhu ku bar shi anan kawai tashi ku bar musu kayan su shine ku ce wa asaina ke in yayi daidai ku ce sami ina in bai yi ba can ku ce wa asaina ku tafi kawai Allah ce ku duba to irin wannan Allah ya hada ta da su a cikin jama'a shi yasa zaka ji wani sai ka ji an kira akramaka Allah a rika hakuri da mutane rika hakuri rika hakuri da mu'amala da su wani ya gasa maka magana wani ya gasa ma wancan magana wani ka ji yayi ma malami gatse wani ya mai abin nan a WhatsApp wani ya mai a abin nan a a musamman social media din nan yayi kaza yayi wani a cikin jama'a cin zarafi cin mutunci rika hakuri akan rika hakuri wani haka zaka ji ana ta bada hakuri to shi ma annabi sallallahu haka Allah ce kai hakuri ya Muhammad kai haƙuri. kai haƙuri da Yahuda wannan? kai haƙuri da munafukan nan masu ce Aman, Nabi, afwahim wa lam tu'min qulubuhum kai haƙuri da waɗanda yusari'una fil kufri kullum yi haƙuri da su ga sifofin su don Allah ya bayyana sai Allah ya ce wa man yuridillahu fitnatahu duk wanda Allah ya nufe shi da wata fitina da za ta zamanto dalilin halakan shi dalilin fadawa jahannaman shi fala tamliku la falan tamlika lahu min Allah shay'an ba za ka taba iya mallaka masa ka gyara shi ka dada shi hanya ba zai taba yiwa ba wanda Allah ya nufa ya zartar cewa halakakke ne dan wuta ne ba za ka taba iya maido da shi hanya ba ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum waɗannan mutane su ne wanda Allah dama can bai yi niyan ma Allah bai nufi tsarkake zukatansu da imani ba Allah bai kaddari zukatansu za su karɓi imani ba ka kyale su kai su yi rayuwansu a ta duniya cikin taɓewa da ƙasƙanci da wulaƙanci shi ne lahun fi duniya khizyun sannan wa lahun fil akhirati kuma azabun azim na akwai ta azaba mai girman gaske tana jiran su gobe kiyama ka yi haƙuri da su for a while for a moment kawai za su tafi Allah ubai kaskanci da za su yi idan aka yi jihadi a sassare su a kama 'ya'yansu da matansu a matsayin bayi dukiyoyinsu inda suke takama da su a rarraba su a matsayin ganima gidajensu ganima motocinsu ganima gonakinsu ganima shagunansu ganima matansu kuma bayi da ƴaƴansu da Allah wannan ba a tabe a duniya ba an tabe sannan wannan ma bai isa ba kuma fa akwai azaba mai girma tana jiransu a gobe kiyama Allah ubin ya rufa mana asiri ya kare sai Allah ya ci gaba da bayanin sifofin su kamar yadda za mu ɗora gobe idan Allah ubin ya nuna mana akwai tambayoyi رب العالمين أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وأنم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا